iya ba ba za na iya ba ban ji zan fara ba soyayya karki da ban saba ba ki tana baya mana ke kika ce ban dace ba a hakan na ita da kwan soyayya san ban sare ba da ba ni da ko si kika ce baki so ni ba a kar baki min dadin baki farko ne na bi ki sosai kin mai shenuwa

kunce bakwa har kora ta kuka yi samsam ba kwa yi na so in nan banda da kuɗi to yanzu kuɗi sun zauna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Yan wannan tasha namu mu da kasancewa a wannan tasha ta mai albarka. Muna ka da cewa in farkon ka ne ka daure ka danna subscribe sannan ka na alamar ƙararrawa. Hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa mu cigaba da muku zafafan waƙoƙin Hausa a wannan tasha ta mai albarka. Shahararren jarumin na wato Auta Yanjibo ya saki sabuwar waƙarsa mai suna Baby. wadda aka yi ta shirin a cikin shirin fim ɗin mai dogon zango wato na RMA zango wato mai suna Baby. Don haka haka da kwari a baku labari wannan waka tana nan akan YouTube ku sacin Adam e zango Baby ko kuma ku sacin Auta eh, Boy Baby. su wannan waka za ku same ta full ɗinta yayin da za ku ji daɗin ta gurin sauraro. Mun gode mu a tasha ta gaba ko kuma mu bidiyo na gaba da ni da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. ‘Yan wannan tasha namu mu da kasancewa a wannan tasha ta mai albarka. Muna ka da cewa in farkon ka ne, ka daure ka na subscribe sannan ka na alamar ƙararrawa. Hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa mu cigaba da kawo muku zafafan waƙoƙin Hausa a wannan tasha ta mai albarka. Shahararren jarumin na wato Auta Yanjibo ya saki sabuwar waƙarsa mai suna Baby. wadda aka yi ta shirin a cikin shirin fim ɗin mai dogon zango wato na RMA zango wato mai suna Baby. Don haka haka da kwari a baku labari wannan waka tana nan akan YouTube ku sacin Adam A zango Baby ko kuma ku sacin Auta eh, Boy Baby. su wannan waka za ku same ta full ɗinta yayin da za ku ji daɗin ta gurin sauraro. Mun gode mu a tasha ta gaba ko kuma mu a bidiyo na gaba da ni da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. ‘Yan wannan tasha namu barkanmu da kasancewa a wannan tasha ta mai albarka. Muna ka da cewa in farkon ka ne, ka daure ka na subscribe sannan ka na alamar ƙararrawa. Hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku zafafan wakokin